يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na sultan ibrahim na professor ebandu kun sa abin da ya hauku ko kun san da muka gama da suki suka ce mu sake da muka mun gama littafi guda za mu koma ko eh eh, eh da gaske don haka na iza ku musu magana kun samu musu magana to in muka haɗu za mu tattauna eh barka mu da sake haɗuwa wannan musallacin na kun sai za mu magana game da ibi da ba wani abu bai shigowa kana hatin cikin shigowa barkamu da sake haɗuwa wannan masallaci mai albarka na profesa ya gwandu da ke a nan unguwar sabuwar akilla a jihar sokoto inda muka yi karatun littafin adabu zafa a kusan shekara ɗaya kuma da ikon allah da ni'ima tai mun kammala a satin da ya wuce kuma yau za mu shiga wani sabon littafi da yadda allah yana cikin ni'imomin Allah da ya yi muna cewa mun sa wasu littattafai kuma Allah ya sa an kammala mun sa sifatu salati a irin wannan majalisin ko wannan majalisin shi kanshi mun fara da sifatu salati na Sheikh Nasiruddin Al-Albani an karantar kuma akwai shi a audio akwai shi a video an gama an yi ahkamul jana'iz an gama kuma akwai shi a audio da video kuma an yi adabul zafaf bai an gama kuma akwai shi a audio da video akwai littattafai da yawa da aka koyar a baya inda wasu su a audio ɗaya ne kamar bulubul maram wasu su kuma gaba ɗaya babu su a komai ma kamar umdatul ahkam da qawaidul musla da sauran wasu littafai muna roƙo Allah juya ya san cikin mizanin ayyukan mu na kwarai yana ba karamin ni'ima bane na Allah Allah ya sa akwai mutanen da ke sauraron ka in ka faɗa musu abin da yace domin kila su su yi aiki da shi kai ka samu lada da waɗanda kake gani da waɗanda baka gani da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba ah, na yi program gidan rediyo akan sallah mai wanda ya karbi program ya buga min waya ya ce wani ya bugo mai waya ya ce mai ya fi wata Allah ya sai aka bai sallah amma tun sada ne wannan program ya jiya yana sallah har zuwa yanzu kaga ba san shi ba bautan sunan shi ba irin wa'annan ayyukan don shi mutum ke yin samun kokarin samun karfin gwiwa ya yi su domin bai san inda aljanna shi take ba muna roƙo Allah Ta tabaraka taala ya karba cikin ni'imomin da Allah Ta tabaraka taala ya yi muna haɗa mu da abokan da'awa wanda ke sun fahimci inda aka sa gaba kuma gurgudu ana kyauta musu da tun ikhlasi kuma har yanzu shaidan bai shiga ba muna fatan kada ya shiga malam sirajo malam hassan malam sama'ila malam muniru alhaji sirajo kure da sauransu wanda ke ko da yaushe suna nan duk inda ake abubuwa da su ake lokacin da ake gani irin yanzu da lokacin da ba a gani wanda yake duk lokacin da ake bukatar su ana samun su kuma ana ana suna cikin taimako ina roƙo Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya kauda shedan Allah ya ba mu ikhlasi gaba daya ikhlasi shine babban babban za shine babban guzuri na tafiya duk inda mutum zai je duk wayannan mallaman da muke karatun littafan su in kun ji rayuwar su za ku ji irin wahalhalun da suka shiga a satin da ya wuce Dr. abdullahi Gadon Kaya ya yi muna magana game da Sheikh Nasiruddin Al-Albani kun ji irin wahalhalun da ya shiga da abubuwan da ya shiga amma kuma kamar ba a yi ba da shi da wanda ya fi kowa jin daɗi a lokacin suka yi rayuwa yanzu suna kabari kuma wanda ɗaya yi abu saboda Allah shi kaɗai ya rage haka yau in muka ji rayuwar ibn taimiyya za mu ji irin yadda shi ma ya sha maya a rayuwa ta amma ya wuce da waɗanda suka azabtar da shi da waɗanda suka ji daɗi lokacin shi dukkanin sun tafi yanzu suna can cikin kabari don haka ake so da adam ya kasance mutum mai haƙuri da juriya da sa ikhlasi da samun tabbas ya ƙi shi ne ya cewa duk abin da yake cikin wahala in dai don Allah yake lamurra ah, zai wuce insha Allah abinda muke roƙo ga duk masu sauraron karatunmu sawa'an a tv ne ko a rediyo ne ko a fili ne ko a rekodin ne a intanet shi ne su muna addu'ar ikhlasi cewa Allah ya bamu mu ikhlasi domin idan muka samu ikhlasi wa'in abubuwan da muke shi kenan mun gama samun komai kuma da mun rasa ikhlasi mun rasa dukkanin komai ikhlasi shine jigo kamar da ni sha muku ikhlasi da mutaba'a ba fa haka suke daidai da daidai ba fa shi ne sharaɗi biyu na karɓar aiki amma ikhlasi shi ke da kashi 99 da igu tara tara tara kafin mutaba'a ta samu igu ɗaya domin idan ba ka da mutaba'a ana iya ansa aikinka in ba ka da ikhlasi aikinka ba ya karɓuwa a sun taɓa haɗewa hadisi ɗaya na cikin sunan a dawud aka zo mutum biyu suna musu tsakaninsu cewa suna hukunci wani abu ya kama suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci sai ɗayan wanda ya kawo ƙara aka nemi shaidu baya da shaidu sai ɗayan aka ce ya yi rantsuwa sai ce billahi lazi la ilaha illahuwa ga yadda aka yi kuma shi ya yake yi sai mala'ika ya sauku su ma annabi sassalin mala'ika jiwai sai annabi sassalin ya ce mai bala walakin bufira laka bil ikhlas ƙarya ne ba haka da ka faɗi ba haka ba ne amma allah ya gafarta ma saboda ɗai ka ce ka yi ikhlasi ka ce Allah da billahi lazi la ilaha illa huwa saboda eh, wannan da ka tabbatar da cewa duk da ƙarya kake amma ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa ka rike da Allah da babu wanda ya cikinta abota ba da gaskiya sai shi to magana ta burge Allah ce wanda kai babu wanda ya cikinta abota ba da gaskiya sai shi haka ya gafarta ma ya fahimta cikin zuciyarka da gaskiya kai ba wanda ya cikinta abota ba da gaskiya sai shi don haka ikhlasi shine babban lamari in don a yi kuskure a wajen tadbiki wannan kowa ma yana kuskure kullu bani adam khata'un tuban shi ake so ga ɗan adam kamar da muka alƙawari wannan za mu yi karatun wannan lamiya ta ibn taymiya wanda yake lamiya kai ganta gajeruwa ce bai baitukan ba su da yawa kuma kamar da ɗaya daga cikin bakin mu na satin da ya wuce su kai muna magana cewa shine Dr. Jamilu Zarewa cewa karanta wa'annan ƙananan littafai yana da fa'ida sai yi ɗaya a gama a yi ɗaya a gama a yi ɗaya a gama amma da su Abu Dawud su bukari su Tirmidhi wanda suna da tsawo an shekara da shekaru mafi yawa inda ake farawa da su ba su ake karewa da su ba mafi yawa waɗanda malamin da ya fara ba ma yake karewa ba to karatu waɗanda littattafan na shi insha Allah a wannan majalisin za mu ci gaba da sa littattafan da in mun daɗe muna karatu su mai shekara ɗaya amma wasu ba ku kai haka sai kasance cewa an samu fa'ida da yawa an samu ilimi da yawa wannan lamiya ta shekul islam ibn taimiyya sai kamar da muka sani kuma mun san wane ne shekul islam ibn taimiyya yau zan fara da yi tarjama ko kuma ba da tarihin shekul islam ibn taimiyya in ana ba da tarihin mallamai mafi yawa akan fara ne da misali an haihe su shekara kaza gari kaza sun yi karatu wuri kaza sun yi karantarwa wuri kaza suna da ɗalibai kaza sun rubuta littattafai kaza sun rasu shekara kaza mutane ne masu jin tsoron Allah masu tawabu'u masu da wasu halaye da ake faɗi wannan shine mafi yawan tarjamar da ake wa mutane a yau tarjamar ibn taymiya ba irin wannan tarjamar zai mai shi ba zan ɗauki wani abu da za mu koya a rayuwa ta yi wata za yi magana tarihi ne in haɗa shi da gwagwarmayar da ya yi a rayuwa wani irin fa'ida za mu samu yau ibn taimiyya shi ne a ɗaya daga cikin mallamai da suke ta hasusi cikin ibn taimiyya ana cinai haya mishar ya ce ibn taimiyya shi ne mallamin da ya fi kowa zama yana da tasiri a wannan zamanin duk cikin mallaman duniya duk wanda aka yi da farko tasiri ba falala ba falala mun san bai kai fallar sahabbai ba da ke fallar tabi'ai ba bai kai falala ba amma an ce tasiri wanda ake yawan ambato babu mallamin da ake yawan ambato yau a wannan zamanin gaba ɗaya kamar ibnu taymiya kusan dalili akwai mallamai waɗanda su ba ambaton sai ana magana hadisi duk ba hadisi kan ba za ka ji an ce bukhari ba duk lokacin da an ce bukhari ko muslim to ana magana ana magana hadisi ne akwai wasu mallaman da baka jin sai ana magana fiqh ya ce ibnu qasim ya ce ashabu ya ce ibnu qudama ba ka taɓa jin sai ana magana sai ana magana cikin kake jin su akwai wasu malamai da ka jin sai ana magana tafsiri an ce maka an ce maka al-qutubi an ce maka ibn jarir tabari an ce maka wasu baka jin su sai ana ana magana tafsiri ko tarihi kaje an ce ana magana tarihi kaje an ce siyar alamin nubala na imam zahabi kaje an ce ibn kasir akwai waɗanda ba ka jinsu su ba mallamai ba ne amma ba ka jinsu ana magana falsafa irin su ibn sina ba ka taba jana ibn sina sai ana magana falsafa ko abin da shahi magani shi ibn taimiyya komi ake magana kana jin shi shi ne bambancin shi da sauran komi ake magana kana jin shi ka inda ma yake magana cewa shi ne mallamin da ya fi kowa ne tasiri a wannan rayuwar da muke ciki shi ne malami da sunan shi ya fito a cikin september 11 attack report duk musan september 11 ko attack wanda aka yi a america wannan september 11 attack matsayin kamar yakin badar yake matsayin kamar qatar yake matsayin kamar yakin duniya na ɗaya yake matsayin kamar yakin duniya na biyu yake ko an shekara dubu sai an ba da labarin ne akwai wasu da in sun auku ko bayan shekara dubu nawa har yanzu ba a mance da yakin badar ba har yanzu ba a mance da yakin uhudu ba har yanzu ba a mance da tatar ba sun yaki lokacin yakin ibn taymiya har yanzu ba a mance da yakin duniya na farko ba har yanzu ba a mance da yakin duniya na biyu ba domin yakin kai wannan harin da aka kai shi yasa ƙasa wata ƙasar musulmi afghanistan ta faɗi wata ƙasar musulmi iraki ta faɗi wata irin waɗannan abubuwan da suka yi ta aukuwa abubuwa ya canza tarihin duniya ya canza siyasar duniya gaba ɗaya saka wannan abin ba za a taɓa mantawa da shi a duniya ba amma kusan cikin wanda aka bane ibn taymiya ne yayi haka rahoton wani professor din da aka tafi bincike sun ga an cewa duk tasiri ibn taymiya ne ya kawo akai wannan aikin wato ibn taymiya mutum ne wanda tasiri ne yanzu yana nan ai magana aqida za a magana ibn taymiya ai magana hadisi za a yi magana ibn taymiya ai magana fiqh ya magana lugha za a yi magana ibn taymiya ya yi magana tarihi za a yi magana ibn taymiya ya yi magana falsafa wajen philosophy da shi da aristotle suka tafa a da tawa aristotle raddi abubuwa da wa'anda baka taba tsammanin asali wanda fiyoli makarantar boko a karantar da su yanzu wajen mu ba a karatun su ko ina sai makarantar boko na sha kasashen turai ake ta karatun ibn taymiya ko a gehen falsafa da yi magana aristotle aka yi plato aka zo kasa su ibn sina ta gida ce ibn taimiyya cewa waɗannan su ne manya-manyan waɗanda suke da ilimin filosofi na abubuwa ne da in kana karanta su da yawa in kana karantawa ba ka fahimta ina magana cewa da iska ka tafiya cikin zafi ta arbin akali wani kalli iska ke tafiya idan iskan ya gita idan lokacin zafi ne yana tsayin magana da iska ke tafiya sai kai magana ce ne alaƙa kai ke bukatar da ake sallah da da ake jihar jinsi amma yana magana da iska ke tafiya da ruwa idan in ka jefa dutse cikin ruwa yadda in dutsen da ƙarfi ka jefa in ba da ƙarfi ka jefa ba yadda ruwan za su balki yana ta magana irin waɗannan da rubuce-rubuce irin wannan dushi ya kasance malami ne wanda yake ta kowane gefe ya taɓo ta kowane fanni ya taɓo yau dai mana tarihi ne ta fanni biyu duk abin da ake faɗi ga wani malami na jin tsoron Allah duk abin da ake faɗi ga wani malami na zuhudu duk abin da ake ga wani malami na fahimtar karatu ibn tamiya yana da shi zaka ba wannan zan yi ba watan ba fata ta ba ina kuma karatu ibn temi tarihi ibn ya yau wani ya ce Allah sarki mutanen da ke ne manyan manya bayan Allah ba shine fata ta ba fata ta karatu wanda zamu samu fa'ida ni zamu doka ciki ibn ya shine malami wanda masu da'awar jihadi suka fi amfani da sunan bisa ga kowane malami yadda suke amfani da ibn ya sai a kona mutane masallaci ta ce ibn qala ibn taymiyyah rahimahullah sai ka ce ibn taymiyyah shi halitta mutane da hakuri masallaci sai ka ce da magana ta za a kafa hujjar cewa abinda aka yi daidai ne to abin yake so yau ne kafin mu tashi nan mu fahimci me alaka ibn taymiyyah da waɗannan misali wanda za su iya kashe mutane a masallaci su ce ibn taymiyyah ya ce me yasa zai bayani akan wannan saboda ne mafi muhimmancin sashen da ya kamata a yi magana da shi game da ibn taymiyyah lokacin da wannan abubuwan suka shigo a wannan kasar aka fara da a wasu misali a wajajen 2007 2008 2009 karantar irin taimiyya da ake ya kasarin da hankali sosai kuma masu yin raddi ban ji raddin da ya gamsan da ni game da irin taimiyya ba sai a yi wani abu da bai dace ba ko a nuna za a iya kashe kowa kuma ta ce ibn taimiyya ma ya ce za a yi waje kaza ibn taimiyya ma ya ce wannan shi yasa ni sa mu na cewa ni zan yi phd akan ke da alaƙa sai da waɗannan mutane in gani ne ne alakar wannan ta kai ni yasa duk wata wadda ke ya game da jihadi sai da na karanta ta na ɗaya kenan na biyu duk wanda ya kawo shi daga muhammad bin faraj wanda shi ya fara abdulsalam muhammad abdulsalam faraj shi ya fara kawo sunan ibn taymiya da yawa akan wannan anan har zuwa albagadadi na isis sirrin ɗauku duk inda suka kawo magana ibn taymiya sai in gani da wacce da ni karanta ta ina suka ɗauko ta ya siyaki yake kuma ya dalilin yake ina fata mun fahimta ko don haka abin da zai muna magana ya kuɗi samiya ta gefe guda biyu ta gefen alaƙa shi da waɗannan abubuwan da ake ta yi shin gaskiya ne duk littafin da ake yake magana akan ana iya sa bomb ana iya kashewa akwai sunan ibnu taymiya ciki kowanne littafi ne inda ya rubuta shi aka yi inda su wayannan mutane suka rubuta shi masu wannan abin nan in speech ne na na al-baghdadi inna usama bin laden ne inna irin su ne baya karewa face suka ji ibnu taymiya ibnu taymiya ibnu taymiya to yau kafin mu tashi na sun muji alaƙa ibn taymiya da waɗannan abubuwan kai na son kowa ya zo da wankakan zuciya ka wanda ya zo da zuciya wanki ibn taymiya ka wanda ya zo da zuciya kuma ba shi laifi ba laifi ibn taymiya laifi yanzu sai mu tsaya mu jiya zan karanta mana daga littafin ibn taymiya daga fatawa ibn taymiya zan karanta mana asalin tarihi ne da inda ya haɗu da waɗannan abubuwan da kuma alaƙa ce da waɗannan abubuwan da kuma miyarsa ta ko a ce ai kowa ya kawo suna ne to ai akwai ɗan alamun tambaya ko sai na sun wannan alamun tambaya ya kasance cikin kan kowa idan muka ji tarihin rayuwa ta sai mu ji cewa ina wannan wannan alamar tambayar take abu na biyu shine alaka ce da mallamai na lokaci ne wanda zai nuna ikhlasi ne da kuma yadda ce da Allah da kuma haƙuri ne da kuma abin da suka haifan mai an haifi ibn taymiya shekara ta 661 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 661 ku ji min afuwa in koma baya shekara biyar kafin a haifi ibn ku ji abubuwan da suka auku an haifi ibn taymiya daidai lokacin da ake wani rikici duniyar musulmi take cikin rikici da tashin hankali don shi ake yawan ambata ta yi an taso rikici da tashin hankali kuma cikin wannan rikicin da tashin hankalin ya rasu ibn taymiya har ya koma ga Allah a shekara ta ɗaya aka haifai shekara ta shida. saura nawa kenan kan shekara nawa kafin a haifai kenan shekara biyar daular musulunci ta daular banu abbas ta faɗi wata bayan wucewa annabi sallallahu musa akwai khulafa ar-rashidu bayan wucewa su akwai daular banu umayya bayan wucewa su akwai daular banu abbas to daular banul abbas ta faɗi shekara biyar kafin a haifi ibn taymiya don haka ko da aka fi bin taimiyya duniya ta zama babu shugaba gaba daya daga wannan suna gefe suna nasu shugabanci wannan suna gefe suna nasu shugabanci tun kafin daular banu abbas ta fadi an fara samun wasu da suka fita amma dai ita ce babbar daula da ake faɗi a tarihi to yanzu daular ta fadi gaba ɗaya babu ta shekara biyar kafin a haife shi shekara biyar kafin a haife suwa suka kada wannan daular wasu mutane ne da ake ce mata tar tatar wasu mutane ne waɗanda suka yi mulki su lokacin da suka kada wannan daular ba musulmi ba ne mutane ne waɗanda kawai son mulki suke yi sun yi mulki har zuwa eastern europe har zuwa central europe sun yi mulki ƙasashen larabawa sun yi mulki har china ma ana shashen ne asalinsu ko ina sun mallaka su ta kar kawai sun zo ga gari kawai abin da suke so mulkin shi mutanen garin musulmi ne ba ruwansu Mutane mai kristoci ne yahudawa ne masu bautar gunki ne kawai su suna son su kasance kowa yana su zaka kuma duk kasar da suka ce sun samu nasara ka suka kawo bagada da babbar daular musulunci suka kada da. khalifa na karshe na wannan daular ana ce mai abu khalid ah, ah, abu khalid ake mai kunya ah, al-mu'tasim billahi suka yanke mai kai saboda mai saboda su ma sun yi saki kun sa Allah na sallada matsiya kan musulmi ne lokacin da suka yi saki sun yi sake na abubuwa na addini har ya kasance waziri ne dan shi'a ne shi kuma duk inda ka ga an kada daular musulunci to ɗan shi aka hada ko yanzu ko afghanistan ne ko iraki ne duk inda ka ga an yaki musulmi to yan shiya da su aka hadawa da aka ji wutan nan na tafe sai wannan wazirin nashi sai ya ce bai in je ya musu magana ya je sai ya saida ya saida ya ce bai in jawo muku shi ya fito ko da ya fito ya ce sun ce ka zo a tattauna ko da aka zo kawai sai aka kille mai kai aka ɗauki kan shi a cikin babban kwano aka dawo da shi su ta tashin hankali wanda suke ɗauki da shi ba a san irin shi ba a bagada da abin da wasu malaman tarihi ke cewa mutum miliyan ɗaya suka kashe bayan sun kashe wannan sarkin mutum miliyan ɗaya in sun kashe wannan garin misali suka kashe mutanen wannan garin to ba za su kashe mutanen gari na gaba ba warin jini da annoba da take tashi take kashe mutanen da a wani gari wata yan jini ke zuba cikin ruwa kuma ruwa musa irin iba aka yi ana sha da ba famfo akwai ba komai ba sai mutane su mutu ta in sun zo gari cikin abin da suke suna iya cewa wannan gari za mu duk za mu kashe maza mu kuma mata wata sai kowa ya targita ko sai za mu kashe duk wanda tsawo ne ya kai kaza sai mutane su ta auna tsawo ana cikin figirar tashi hankali wani nau'in yana azabta suwa kafin masu fara kisan za su ce to shi kenan daga gobe duk wanda tsawo ne ya kai kaza za a kashe shi ko duk wanda kala kai ta yi kaza kaza sai mutane hankalin su ya tashi don haka wata babban masifa ce da ta duniya suka kuma duk inda suka je sun samu nasara sai suka je gari suka ci nasara sai su hada da mutanen garin su ma sojojin su ne sai kasance suna da sojoji manya bayan su dole da ta faɗi sai suka dawo sham syria inda daga bayan zuriya muku ne ibn taymiya ya zauna kuma za ku gane me yasa ibn taymiya suka dawo nan suka dawo shekara ta ɗari shida da hamsin da takwas shekara nawa kenan biyu bayan bagada da safari ko sauran shekara nawa a haifin taimiyya uku sauran shekara uku a haifin taimiyya su suka zo da mas nan syria inda aka cema damascus suriya suka zo nan yaƙi aka yi wani yaƙi shi ba na cikin tarihin musulunci ana ce mai waka ta aini jalut aka yi cikin ramadan sai allah ya ba musulmin syria nasara a kansu sai kasance ba su samu nasara ba sai suka sha wahala duk da wannan amir suka sha wahala sai suka tsere suka bar siriya amma da suka bar siriya bai sa wai suka daina ci gaba da yakin jama'a suka ci gaba da yakin jama'a sai suka ci gaba da kasashen musulmi da waɗanda ba musulmi ba suna iya yaki a wannan nahiyar su yi shekara goma suna yi su daina yaki su koma wata nahiya su yi su tunaninsu sai sun mallaki duk duniya suke su kasance kasan shugabancinsu ibn taymiya an haifa shekara ta 661 bayan duk an yi wa'annan abubuwan da shekara uku bayan an yi waqata ayin jalut an haifai a haran a haran wani gari ne da yake yanzu a cikin ƙasar turkiya a turkiya yake yanzu kuma yana cikin hudud yana cikin iyaka da ƙasar syria kuma a ce an haifa mutum a kwanni ana maganar najeriya ko a ce an haya illela ana maganar nijar bakin iyaka garin yake ibn taymiya ya taso babanai suna ne abdulhalim abdulhalim babban malami ne imam shaukani ya ce babban malami ne kamar tauraro amma sai ya shiga tsakanin wata da rana sai ya ɓace wane ne wata shi ne kakansu majid ibn taimiyya majid ibn taimiyya wanda yake shi ya rubuta littafin al-muntakal akhbar wanda imam shaukani yawa sharhi ya sami suna ne al ko sannan shi ne wata rana kuma shekul islam bin taimiyya za ka baba ne babban malami ɗanai babban malami ba bayan babban malami kamar wata ɗanai babban malami kamar rana shi babban malami kamar tauraro ya zai a shi da ya tsakar ko ba zai fito ba duk da zamanai ba bayan babban malami ne malamin hadisi ne malamin hana hanabila ne suna ƙasa harana ƙasar turkiya sai ta sa suka shigo wannan ibi da kemiya na ɗan shekara bakwai ya har da ci ƙur'ani a lokacin ya har da ci bukari da Musulmi suka shigo wata ibn taymiya na daga makaranta ya ci karo da su ba su ma kula da shi ba suka buge shi ya faru ya taso hankalin mahaifi ne ta sai mahaifi ne ce za mu yi hijira za mu ga wannan gare za mu koma damascus za mu koma syria damashq yanzu kun fahimci me yasa za a tafi syria ko saboda ai ta fara yake ke jin tsoro ina ka taɓa samun nasara a kansu a syria za su tafi suka haɗa kayan su suna tafiya ibn taymiya ga hanya bai ji daɗi ba yana tambayar baba ne gami za mu bar gari yaro ne wanda ya fahimci gari nan ya taso za a yi tabiya sai baba ne mai magana cikin sai na ce mista ba za mu tsaya ba qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi aydikum wa yansuruhum wa yansurukum alaihim wa yurzihim yana ta kawo baba ne ayoyin jihadi baba ne yace ba za ka fahimta ba ta bai nan gaba za ka fahimta waɗannan mutane yawan su yayi yawa ƙarfin su yayi yawa sai baba ne ga wata magana a hanya wadda za ka faranta mai ya ce ka bari mun je damascus za ka je wajen imamun nawawi kai karatu ya ce imamun nawawi wanda nike ya ce eh, ya ce sai ji daɗi sosai lokacin imamun nawawi ya shahara shi kuma yana siri yana da damascus wajen yana karanta suwa wannan imamun nawawi wanda ya arba umar hadisin nawawiya wanda ya da salihina wanda ya sharhin muslim wanda ya almajmu da sauran littattafai suka iso damascus ba ne da mabban malamin mazaba hanabila ne zaka ba shi shugabancin wata makaranta ana ce mata darul hadith aka baban ibn taymiya shugabanci ibn taymiya baban shi dauko ibn taymiya ya kawo shi wajen imam an-nawawi ya karatu imam an-nawawi mai tambayoyi sai ga da ƙaran shekaru ya haura ci qur'ani ya haura ci bukhari da muslim sai aka rasa inda za a sashi aka ce an sashi cikin yara ya tsere musu da karatu in sashi cikin manya wanda za a suke hu an samu matsala kun bai kai su ba sai da baba ne ya roƙa sai aka ce a cikin mallaman fikihu ibn taymiya bin masu fassara a fassara tarihin shi kamar ibn kasir da suna cewa yana da ido ne in ka gani guda biyu kamar za su yi ma magana haka suke wata mutum ne wanda yake bai da tsoro mai basira ne kuma mai shaja'a ne wanda yake bejin tsoro bejin tsoron ya faɗi komai bejin tsoron komai za ta hau a kan shi don haka irin yaron da za a ce kai yaron nan ka cika tashi da cikin manya irin shi ne haka haka yake cewa ɗan ƙarami suna cewa abin da ya ce ta irin ilmi ne da yake da shi sai ya kasance wannan abincin da ya samu ilmi da aiki da ilmi sai ya ya zama mai kyawu inda irin wannan halin in yi haɗu da ilmi sai ya kasance irin abin da taimiyya in kuma ya haɗu da ilmi ba sai a hankali sai kasance wanda bai tsoron kowa bai tsoron komai duk abin da za a yi a yi A kawo shi sai aka roƙe cewa a saka shi cikin manya imamun nawawi ya yarda ya sa shi cikin manyan ɗalibai inda ake karatun kyau, yana ta saurari ranar imamun nawai bai samu tahowa ba tsuha ya kama shi domin ya yi ka imamun nawai bayan haka ya zaɓa yaron shekara ta ɗari shidda da saba'in da shidda ibn samiya ɗan shekara kenan goma sha biyar da kun ga ya zo da shekara bakwai wasu shekara bakwai ɗaya haƙara ya ibin samiya imamun nawai ya rasu da ka bai da lafiya sai ibin samiya ya sai imamun nawai ya ɗalibi ne ya karatu yanzu yana karatu a mazhabar shafi'iya ne dama yanzu yana faɗin cewa a mazhaba kaza kaza kaza sai ya faɗi kaza aiki malamai sun yi sabani sai bin taimiyya ya ce ya tsaga hannu ɗan yaro ɗan ƙarami shi wannan mallam bai san shi ba sai ce bai a'a malam ba haka yake wajen mazhaba shafi'iyya ba sai ce wanzo da yaron nan wane ne ya yi faɗa cewa ya za a kaza kaza yaro shi kuma yin taimiyya mai kuyan shi sai ƙirin shi sai ci gaba lalle lalle ba haka shafi'i ce ba ga abin da shafi'i ce sai fara jayayya da shi sai na ya ce wala bai karatu yau sai tashi tafiya ke a hasali bayan ya tafi aka kai karar ibn taymiya ga mahaifin shi har mahaifin shi mai duka cewa ya za ka yi haka ya kai da aka aika ka? Za ka ya ce baba bai faɗi a yadda mazhabar shafi'i ya take daidai ba ba haka shafi'i ya ce ba sai kasance sai mahaifin ya ce to daga yau baka koma zuwa makarantar imamun nawawi shi kenan da in ka je ba za ka tsaka yi ladabi wajen karatu ba za ka koma zuwa ba za ka za ka tsaya a gida gobe wancan malamin ya dawo ya ce na yan yaron na ahmad ya ce abin da ya faɗi daidai ne jiya haka ne kun je kuskure ya ji ya binciko ya gano haka ne shi kuma bin miya mahaifiya ta ta kawo mai abinci sai ta gabe ci ta ci miyarsa ce dama ina cin abinci ne domin in samu karfin jiki in je makaranta in ba zuwa makaranta ne amfani abinci gare ni sai ta ce zan lalashi mahaifinka ya yi hatsi ka koma makaranta ya ji daɗi kama ai mai bushara da duk abin da ya fi komai kuma aka lallashi mahaifin nashi mahaifin nashi ya yadda kuma makaranta ci gaba da karatu ga imamun nawawi imamun nawawi ya rasu shi kuma shagul da tabi a lokacin shekara sha biyar imamun nawawi ya rasu a wannan tarihin da nake baku shekaru suna da matukan muhimmanci imamun nawawi ya rasu shagul islamin tabi a shekara goma sha biyar ya ci gaba da karatu ga baban shi da sauran mallamai ibn taimiyar shekara ashirin da ɗaya baban shi ya rasu to da baban shi ya rasu bai fara samun jarabawoyi ga ya dai ya shahara lokacin da ilmi yana karanta suwa tun baban shi na da rai to amma baban shi shine shugaban makarantar da yake karantarwa kuma wannan shugabanci kamar shugaban majalisar mallamai ne sai kasance cewa mutane suna fahimta karatu ibnu taymiya suna son ibnu taymiya yanzu ga shugabancin mallanta ya fadi akwai wasu mallamai da suke ganin su suka fi cincinta cikin su akwai wanda ke fuddin al-mansuri kusan in son duniya rufe ido yake yi da son shugabanci baka sai ya kusa ga sarkin garin cewa lalle a bashi shugabanci malisan mallamai sai aka zamna da mutane wasu mutane kuna sun fi son a ba ibn taymiya to da aka ba ibn taymiya nan haka hasada ta fara shiga wannan mutumin ya ji haushin ibn taymiya ya ji haushin sarki ayi dama akwai abubuwa guda biyu da yake so daga nan yanzu mu doka kun ga na yi muku magana sa ko ban batta ba abubuwa guda biyu nake so kula da su a tarjumar kimiyya da ta tatar da kuma sarakunan lokacin shi mamalik ake ce mu sarakunan lokacin shi ta niya aka bashi sai wannan bawon Allah ya dinga jin haushin shi aka dinga zama duk ya rubuta abu ya rubuta littafi sai wannan malamin ya zo ya zamna sai ce yayi kurakurai in an zo a zamna shi sarkin garin ya zo ya zamna afram ake ce mai al'afram ya zo ya zamna shi dinin mansuri ya zo ya zamna a kira wasu mallamai ibn taimiyya. ga Allah ya bashi harshe da iya jidda hujjoji sai ibn taymiya kare kanshi sai shi sarkin ya yadda cewa ibn taimiyya ne da gaskiya ya kai tafiya haka to ana nan ana nan ana tafiya sai nan shi ibn taimiyya duk da yana da fahimta da wayannan mamalik shugabannin mamalik su ne shugabanni wadda kwatar ta shugabanci tana misira egypt a nan syria akwai wakilin su ne wanda ke wakilcin su amma babban shugabanci mun cewa ma dole bani abbas ai ta fadi ko wanda take shugabanci ko to yanzu mun kasan mamali kaki ana nan a shekara ta 693 ibn taymiya dan shekara nawa kenan shekara ta 993 ibn taymiya a shekara nawa kenan na yana shekara 32 yana shekara 32 kun ga yana da fahimta da sarki yana da fahimta da mutanen gari ko ya ka samu wani ana ce mai asif asif annasirani ba nasara ne krista ne sai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yaron ɗaya daga cikin sarakunan ne kuma mutane suka shaidu cewa ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam aka je inda ibnu taymiya aka tabbatar ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ya ji har suka je garkar amir garkar sarki suna nuna cewa lalle lalle hukuncin shi hukuncin kisa ne sai Sarki ya aka yi dubara aka ce ya musulunta tun da kirista kaga ya musulunta ba iyaka kenan ba yin musulunta ibn tumiya ce lalle sai an kashe shi duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya musulunta sai an kashe shi a lokacin rubuta wannan littafin ya sunan shi eh eh fi ala shatimi ar-rasul الرسول الصائم ala shatimi ar-rasul a lokacin ya buga rubuta wannan littafin ne mujalladi guda biyu ya rubuta hujjoji ne kawai akan duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam za a kashe shi shi da hukuncin shi shi babu tuba inda ya tabbata mu ya zagi annabi sallallahu alaihi babu tuba ridda tana da tuba amma zaki annabi sallallahu bai da tuba hayaniya ta hau sai aka daure ibnu taymiya shine dauri na farko da aka fara yi mai dauri na farko da aka fara yi mai akan me kenan akan ya kare cewa lalle sai an kashe wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi to in takaice muku ibnu taymiya waɗannan sarakunan so bakwai suna daure shi hayakunan lokacin shi abin da kisun ku kula da shi yanzu sai da kun sa abin da kisun ku fita da shi shin masu da'awar jihadi yau daidai suke da suke laƙa ma ibn taymiya wannan da'awar shugabannin garin so nawa suka tsame ibn taymiya so bakwai tsakanin an ɗaure shi so uku a Syria nan an kai shi can misar headquarter an ɗaure shi so hudu na farko ne fiye ya ka ɗaure shi saboda an zagi annabi sassana ya ce hukuncin kisa na biyu laifin da ya aka ɗauye shi bai tana zo muku ga na biyu din sanan gaya muku sauran ina nan bayan yayi gidan yari ya fito kuma ya gaba da karanta suwa da ikhlasi da ci gaba da ta'awun da taimakekeniya tsakanin shugabannin da faɗa musu gaskiya ba taɓa samun ya zage su ko sau ɗaya ba sun ji mai haka amma bai zage su ko sau ɗaya ba ana nan shekara ta 699 ibn tamiya na shekara nawa yana da shiga 38 ko yana shiga 38 sai ta talinta suka jiyo masha suka sake dawowa duk wancan shekaru suna can suna ta yawo suna ta yaƙe-yaƙe yau sun dawo garin da su ibn tamiya suka yi hijira suka dawo hankalin mutane ya tashi sun ka tuna a can da baya dai an taɓa cin nasara a kan su amma yanzu ana iyawa ko ba a iyawa hankali ya tashi duk garin da sa suka nuhato hankali tashi yake yi sai aka samu wancan malamin sai fujilin mansuri to kuma sa'ad da aka samu yanzu ko kuma shubhar da ta auki wadda kila duk ita kawo mana wannan kashkashin da sadda bom-bom ɗin kafin su dawo su suka musulunta a yawon da suke a duniya suna yakin mutane dama su suna yakin musulmi da wanda ba musulmi su kowa babu ruwan su yaki suka sai kawai suka haɗu da musulunci da ɗaya daga cikin sarakunan su yan musulunta wata sun kai shekara kusan 200 suna yaƙe-yaƙe za ka wasu sarakunan su wani ya mutu ne wani ya hau haka aka tafiya aka kawo ga wani sarki shi yin musulunta sai suka ci gaba da musulunci wani ƙazan shafin wanda ya zo yaƙi na lokacin suna ne ƙazan za ka ya zo a matsayin musulmi amma wani irin musulmi musulmi ne wanda yake bai kula da musulunci ba musulunci a gaba ne ba kamar da irin kimiyya yake faɗi kawai amma sun ce sun musulunta za ka sun zo siriya yaƙi sun zo garin su ibn kimiyya su da sun musulunta sai mutane suka rabu kashi biyu kashi na ɗaya suka ce mukan ba za mu yace su ba saboda annabi ya ce zan taƙal musulmani bi sai sai hima alƙatul wal maktulu finnar daga waɗannan mutane musulmi ne sun zo su yace mu bai yiwa mu musulmi su musulmi mu ɗauki takwali mu dinga yaƙi mu. wasu kuma wanda ke gefe ne ya ce a'a lalle lalle musulunci ya yarda idan mutum ya zo ya yaƙe ka ka kare kanka zaka ba za mu miƙa musu da dimash ba lalle lalle lalle sai mun yaƙe su sai mutane suka gani wancan sai ku al-mansuri wancan wanda ya su a bashi shugabancin da aka ba ibn taymiya sai je haɗe kai da su suka ce mai kai idan muka samu nasara a dimash kai za mu ba shugabancin dimash za mu baka yanzu ba magana sarkin mallamai bane kai za ka zama sarkin gari gaba ɗaya baka sai dinga tuwa da sunan su yana ingiza mutane wa'annan musulmai ne abin da ya ta kawo mu miƙa wuya sun zo neman mulki bai kamata mai faɗa da su ba sun zo a ba su gari ashe an yi mai alƙawalin mai yi alƙawalin cewa za a ba shugabancin gari ɗanye suka zo da manya-manyan su na yaƙi nan kuma mutane suka ji tsoro wanda aka yi da ibn taymiya ibn taymiya ya dage yi ta kwadaitar da mutane akan cewa sun ta jihadi mutane ba su taru da yawa ba mutane ibn taymiya ya kasance mutane da ƙasa dai za su iya yaƙin waɗancan ba su iya yaƙin su sai bin tamiya ya ce mutane ne zan je lokacin ya dinga fahimta abinda baba ne ke gaya mai na cewa za ka gane wata wani lokaci sai ce zan je in samu shi shugaban nasu ne mai wa'azi sai mutane suka ce ka mutu kawai da ka tafi kashe ka zai haka so gaya mace ƙarshen rayuwar ka kenan kawai yanzu waɗannan mutane za ka je ka ce ka kashe su za ka je ka ce ka kashe su ka za ka je ka ce ka musu wa'azi wani wa'azi za su saurare su da sun daɗe suna kaza ya ce lalle lalle zai tafi yayi ibn tabiya karanta addu'o'i ne da azkar ne tun tunka wurin yana tafiya aka ce makazan shi ne kazan ya tashi ci a ce ya shigo yana shigowa ya iske wancan saifuddin masu mansuri da wasu malamai suka ce shi ke wa mutane wa'azi a yaƙe ku suka yi ta yi mai suka yi ta mai ije cewa sarkin ya kashe shi sai ce zai tsawon ibn taimiyya sai ibn taimiyya ce kace kai musulmi kake kana sallah cikin rundunar ka ta yaƙi akwai masu kiran sallah akwai mallamai akwai kaza musulunci ya halasta maka ka zo kan iski ƙasa ta musulmi ka yaƙe ta kakanka kakanninka da ba musulmi ba su suka yaƙe mu ba sai kai da kan musulunci za ka zo ka yaƙe mu su wannan magana ka san magana ta zo da ikhlasi sai ta fara shiga cikin kaza sai ya ce mun zo ne domin mu tsaye da shari'ar musulunci a wannan gare sai ce wagaya maka ba a shari'ar musulunci a wannan gare ana kaza ana kaza ana kaza ibn tabiyyar nan fa da sarakunan suka daure shi ku ji ikhlasi yace ana kaza ana kaza na musulunci ana kaza ana kaza ana kaza sai yace to ba zan yake ku ba kawai sai ya jayi dan mamaki yace to ya jayi wa'annan safuddin masu yi ba su ji daɗi ba sai ce ibnu taymiya ya tsaya yace bai a kawo muna abinci aka je aka kawo musu abinci yace mai ibnu taymiya ya ci abinci wannan tarihin kowa ya faɗi masadi na musulmi da wanda ba musulmi duk sun faɗi wannan yace mai ibnu taymiya ya ci abinci yace ya zan ci abinci abincin da tumakin naman da a ciki tumakin mutane ne kuka sata kuma kuka saci itacen mutane kuka yanke kuka dafa abinci a baya halitta abinci wannan abinci sai ce mai binci miya kai muna addu'a Allah ya gafarta muna tunan ne aka roito ta addu'a da ake aka tarwaito ba sai su fahimta ibn taymiya ce ya Allah wannan bawan naka in ya zo ne domin ya ɗauka kalimar Allah domin yi musulunci domin kaza Allah ka taimake shi in kuma ya zo ne domin ya yi fasadi a ƙasa domin ka yi kaza Allah ka isan muna ka wace da wani zafi ka yi waye ya dinga cewa amin ana cewa bai fahimta larabci da kyau ibn tabiya na addu'a ya cewa amin amin amin amin ba shi a ibn tabiya addu'a a kai sai ya ce to shi ke da zai tafi ba za a yarka ba runduna sai kamar da ibn tabiya ke can runduna ke kowa akwai ciki akwai musulmi akwai kafiri to kuɗa ku ji wannan runduna ce akwai musulmi akwai kafiri akwai na ƙwarai akwai nibi zuwa ka runduna ce kamar ƙasa ce to amma yanzu zuwa yanzu kun fahimci cewa runduna ta ta zo ne ta yaƙi garin ko amma akwai sarakuna a garin ko wanda su suka raɗa ibn taymiya a wani farauta ta malamai kuma su ya tayawala kuma su suka taɓa ɗaure ibn taymiya duk mun fahimci wannan ɗaya to waɗannan mutanen rundunar dama an gaya mai ibn taymiya ba su da alƙawari ko sun ce ba za su yaƙi ba za su yi kuma haka aka yi ba su je suka yaƙi gari ba amma suka yi irin yan daba sun biyo ga wuri kun ga sanar wannan ko ba kamfen yan daba suka biyo ga fatin da ba nasu ba ya ake aiko kowa lebur ko aha da suka yi kowa lebur kawai ba su yaƙi ba amma wajen fita garin duk wanda suka haɗa shi lebur kawai ko masallaci ne ko mace ne ko namiji ne ko yaro ne suka yi haka ko ba a yaƙi rundunar ba suka tafi su bayan sun tafi 'yan shekaru sun yi shekara ta nawa muka ce ta ɗari da da 699 ko shekara ta ɗari bakwai da biyu. shekara nawa kenan uku bayan haka sai suka sake dawo cewa lalle sun sake dawo za su kuma yaƙa su ba su gamsu da ba za su yana yakin ba sai mutane su kauto mu ibnu taymiya fatawa wannan fatawar da zan karanta muku da kauta mu ibnu taymiya duk littafin da aka rubuta mai maganar jihadi na irin wannan jihadin na zamani wanda ake kashe musulmi to akwai wannan fatawar ciki kowane littafi daga abdulsalamun faraj har zuwa har zuwa kowa da kowa sai ya ambaci wannan har zuwa muhammad yusuf littafi ne rubuta hazi a kidatu na akwai wannan fatawar ta ibnu taymiya ciki ku tsaya ku ji bambanci zan karanta muku wannan fatawar ku ji abin da aka tambaye ibnu taymiya ku ji ansa da ibnu taymiya ya bayar sannan yanzu kuna da tarihi yanzu kun san abin da ya taho zuwa kan yi a yi wannan fatawar ko wannan fatawa an yi ta ne dingi lokacin da suka sake dawowa sai aka wuta mai kimiyya aka ce mata kulul fuqaha wa a'immatud din wannan fatawa tana cikin majmu'ul fatawa yanzu nake karanta muku mujallad na 28 shafi na 501 suka ce mata kulul fuqaha wa a'immatud din fatawa ce aka rubuta mai yanzu manyan mallamai suke cewa a'immatud din fi haula ittata ga waɗannan tatar alladina qadimu sanata 99 wa 600 wanda suka zo shekara ta 699 sun zo wa fa'alu mashtahara ƙasar musulmi na suka aikata abin da ya shahara na kashe musulmi suka yi kashe musulmi wa sabi ba abin zarari sannan suka kama wasu daga cikin mata wasu zuriya suka tafi da su wannan labor inda suka yi wannan habu liman waje duhu ne musulmi suka kwaci duke duk wanda suka samu ga hanya na musulmi wa haka kurmatul din suka keta alhurma addini wa izlalil musulmina suka walakanta musulmi wa ihanatul masajid suka tozarta masallatai la siyama baitul maqdis musamman ma baitul maqdis don banna suka da za su wucewa mugun ya banna suka yi ba sai so suka aka yaki gaba da gaba ba fa'i bambanci shine an yaki za su za su aza sarkin su a garin kun fahimta ko za su kashe sarki su aza azana su su komai to ba su yi haka ba ko bari mu wuce to in bari mu wuce ina ne a babban gaje ko a wuce haka suka yi shine zaka wa ibn taymiya yace wa afsadu fi suka yi banna a cike wa akhadhu min amwalil muslimina suka kwaci dukiyoyin musulmi wa amwali baitul mal da dukiyar gwamnati ma suka wuce ta bankin gwamnati baitul mal suka kwashi dukiya suka wuce alhamdul azim suka ɗauki dukiya mai yawa wa asarru ne rijalil musulmi na aljammal gafe suka kama da yawa daga cikin mazaje musulmi suka mai da su bayi wa akhrajuhum min awqanihim suka fitta su daga gidajensu wadda umma a zalika tamassuka bi ni. tare da haka kuma suka ce ai muna mun yi shahara biyu mun ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan zaka bu musulmi muke wadda au tahrima qitali muqatilihim suka ce haramun ne a yaƙi wanda yake yake mu saboda musulmi ne ai zalta al muslimani bi sayfaihi ma zaka tambaye mun tambaya fa hal yajuzu qitaluhum aw yajibu shin yakin su halas dai ne in ba mu iya mu kare ko dole ne wa ayyan kana fa min ayyil wujuh in wajibi ne ko halas ne to me dalilinka jawazu wa wujubu aftuna ma ajurina ko muna fatawa kuna masu samun lada wannan tambaya aka ibe kemiya kafin in daga bai in baku in baku abin yake so in baku kafin mu daga yanzu duk kungiyar da ke yakin musulmi duk kungiyar nan misali daga abdulsalam al-faraj shine na farko 1981 yaro shi ya fara rubuta wani tarihi ma al-faridatul ga'iba a cikin shi littafin shafi talatin da biyu ne littafin ɗan ƙarami ne amma ciki ya ambaci ibn taimiyya su ashirin da ɗaya shi hujja sai kawai ta kashewa ibn taimiyya ne ta kawowa kafin shi akwai wanda suka fara amma ba da yawa misali ta sai kutub a cikin littafin na ma'alimu tare shahi ɗari hudu ne amma ya ambaci ibn taymiya cikin so hudu dai ya kawo wasu dalilai da ya kawo duk wa'annan kafin alƙa'ida nake gaya muku duk wa'annan kafin alƙa'ida daga lokacin sai kutub shi ya fara ambacin ibn taymiya da kawo wannan fatawa a matsayin dalilin kashe kashewa zan gaya muku sannan shi abdusalam al-faraj sannan fadl a cikin ta ne udda fi idadin umda sannan alƙa'ida ta zo da rubucin rubucin ta gaba ɗaya sannan aiki ta zo da rubucin rubucin ta gaba daya yanzu duk waɗannan abin da suke faɗi cewa ku saurare da kujiya abin da suke faɗi shine cewa musulminmu na yau matsayin waɗannan musulmi suke kun fahimta don haka duk gaba su da alƙa'ida da aiki da abubuwan abrancin na Najeriya da ko ina babu mai yakin kakarai duk musulmi suke yaƙi wani suka iddiyayin musulunci ya ce mun saboda mutum suka wannan fatawa aga an tambaye ce miya. wa'annan sun yi tamassu da shahada ta ni amma suna aiki kaza suna aiki za ka yana halatta a yake su ina kwafi kun fahimci yanzu ɗaya da abin yake ko dukkanin su ga haka mutum ba zai ji nan cikin masallaci ya saki bamba kowa ya mutu a yi da kuma kun yi da shahada ta ni kun yi kaza kun yi kaza an yi kaza amma an zalika aikata irin abin da wa'anta suke aikatawa don shi shi bin taimiyya a wannan jihadin da suke kawo ba da kahirayyayi jihadi ba da wani suka ce mu musulmi muke mun fahimta ko don haka yau kuda kun zo kun ce ai mu musulmi muke a kano an saki bom cikin masallaci abin da za a ce maka sai ah, ko suka tar masu ma musulmi ne amma ibn taimiyya ga abin da ya ce gama ma fatawar da aka yi ne ga ansar da ya bai yanzu kun fahimci huskar da kamance ce ne ya ai fa ajaba ga abin da ibn taimiyya ya ce yace wannan shi abin da suke ta yace kullu qa'ifatin mumtari'a an iltizami shari'atin min shara'i al-islam zahira duk wata kungiya yanzu ku kiyaye shi na magana kungiya ko ta'ifa yace duk wata jama'a ko wata kungiya wadda ta hannu daga shari'antuwa daga wata shari'a cikin shari'o'i na musulunci a zahira wadda bayyana take almutawakira wadda hadisai sun yi tawakiri wajen faɗin wannan sunna ce min haula alqawli na daga wayancan mutane sune tatar وغيرهم كو وسوء إلا باسوبا فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه ينا وجبا أياكيسو حتى يسني شريع مسلنج وانا إتاكي فاتحة أدل كفن وإن سكا يوجدوا أكن جهاد المسلمين cewa ibn taymiya ga abin da yace ita ce fatiha in kai yi rubutu ma babu wannan magana ciki to babu ma wanda ya taba rubutu da muka sani wanda babu wannan magana ciki kowa hujja a iraki za mu kashe musulmi hujja a siriya za mu kashe musulmi hujja a cikin masallaci za mu yake a kano mutar da bom huska a cikin maiduguri za mu ne wannan ibn ya ce kullum qa'ifatin mumtani'a duk wata kungiya wadda ta hannu a za mu shari'atin min shari'ar islam da ta yi iltizami da wata shari'a cikin shari'o'in musulunci az-zahira wadda ke bayyane take al-mutawatira wadda aka ruwaito ta da yawa min haula idan kauni na wancan mutane ta tar ko wasun su fa innahu yajibu qitaluhum yana wajaba a yaƙe su hatta yaltazimu shara'i'ahu har sai sun lazanci shari'o'in musulunci wa in kanu ma azalika nafaqina bi Ko koda suna nutsi da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da suna haka wa multazimina bi ba'd shara'i'ihi ko da sun lazanci wasu shari'o'i na musulunci fa'in ah, kama ƙatala abubakar ne siddiƙi ah, wasu sahabatu radiyallahu anhu mani izzaka kama ƙatala abubakar ne siddiƙi wasu sahabatu radiyallahu anhu mani izzaka ai kamar yadda ibn tamiya ke magana yanzu yace yake magana tun dazu yace kamar yadda abubakar siddiƙi da sahabbai suka yaki wani suka hana zakka ai su ma suna sallah suna wasu abubuwa wa ala dalika tafaqal fuqaha akan haka duk mallamai suka in fiqh suka ittifaqi Ba'adahu bayan wucewar abubakar da umar da wancan sai ce ba'da sabiqati munazarati umar li abubakar radiyallahu anhu bayan da ai sai da sayyidina umar yayi jayayya da abubakar cewa bai kamata a yaki wanda suka hana zakka ba tunda musulmi ne suna cewa shahadatu allah ilaha illallah sai abubakar siddiq ya kafa mai hujja duk kusan hadisin ko duk kusan hadisin shine ibn tamiya ke magana sai ya ce fattafaka sahabatu radiyallahu anhum ala al-qitali ala huquqil islam sai sahabbai suka yi ittifaki su yi yaki akan haƙoƙa na musulunci amalan bil kitabi was sunna suna masu aiki littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wasallam waka zalika ibn tamiya ke magana yanzu ce haka kuma sabata annabi sallallahu alaihi wasallam min asharati awjuh ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga huskoki guda goma alhadith anil khawari hadisi game da khawari wa akhbara annahum sharrul khalqi wal khaliqa annabi ya faɗi khawarij sune mafi sharrin mutane a bayan kasa ma a kaulin tare da annabi ya ce tahqiruna salatakum ma salatihim kuna rena sallar ku da sallar su suna sallah amma annabi ya mutu wacce siffa kuma yace a yake su ah, wasu yamikun ma asiyamihim kuma annabi ya ce kuna rena azumin ku kuga da suke azumi fa ulima anna mujarrad al-i'tisab bil islam sai aka san don kawai mutum musulunci ma adamin tizami shara'i'i in dai bai riki shari'o'i ne ba laysa bi mustaqil qitali wannan bai kada a yake shi fal qitalu wajibun hatta yakuna ad-din kulluhu lillah yaƙi wajibi ne a sai addini dukkanin shi ya kasance na Allah wa hatta la takuna alfitna hal sai kasance babu shirka fa matakana dinu ligayri lahi fa qitalu wajib duk lokacin da addini ya kasance ba na Allah ba to yaki wajibi ne yanzu abin da kuka fahimta cikin nan ra'ayi ibnu taymiya a jihadi shine ba kafirai ya ka jihadi ba kun fahimta ko ra'ayi ibnu taymiya ana jihadi ne a yaki duk wanda ya anu da yin wata shari'a cikin shari'o'in musulunci cikin nan bai karanta muku wannan paragraph na gaba sai ce fa ayyuma qa'ifatin imtana'at min ba'di salawatil mafruda duk wasu jama'a da aka samu sun kame sun banyan wasu salloli na farilla aw siyami ko sun banye azumi aw hajji ko sun banye hajji me yasa nake son karanta muku wannan don kawai ne kamar wani sun inkari a'a aw aw iltizami tahyimid dima ko kuma suka ba su hannu daga harancin zubar da jinin musulmi ba wal amwal da kwacin dukiyarsu wal khamri ko kuma mutanen da suka daina shan giya wal zina ko mutanen da suka daina barin zina wal maisir ko mutanen da suka daina barin yin caca au an nikahi zawatul muharim ko mutanen da suka ƙi hannuwa daga auren muharramansu mata au iltizami jihadul kuffar ko mutanen da suka ki iltizami da ya kakkata rai ba su tafiya su yaƙi kafirai au zangil jizyati ala ahli kitabi ko suka ki buga jizya akan ahli kitabi wa gairi zalika min wajibatid din da wani wannan cikin wajibai na addini wa muharramatihi ko kuma da musulunci ya ana ya haranta allati la uzra li ahadin fi juhudiha wa tarkiha wanda babu wanda yake da uzuri ya ce bai san musulunci ya haranta zina ba bai san musulunci ya haranta shan giya ba bai san musulunci ya wajabta sallah ba sai ya ce allati yasful jahidu li wujubiha wanda in yayi jayayya yace ba wajibi bane yake wajaba a yake shi fa inna qa'ifatal mutani'a to kungiyar da ta kiyin waɗannan abubuwa to qatalu alaiha za a yake su wa in kanat muqirratun biha ko sun tabbata sun ce wannan wajibi ne sun ce mun yadda sallah wajibi ce amma ba mu sallah mun yadda azumi wajibi ne amma ba mu azumi mun yadda shan giya haramun ne amma za mu ci gaba da shan giya mun yadda kaza haramun ne amma za mu ci gaba da yi so sai bin sami ya faɗi wannan magana ɗaya da sami ya faɗi wannan magana sai mutane suka fita aka yaƙi aka yaƙi wa'ancan mutane yanzu zan ci muku gaba da magana zan dawo zan dawo ga yanzu mu kaganan magana ibn taymiya yanzu kun fahimci hujjar wanda za su ɗauki makami su kashe mutum sai ibn taymiya ya ce su kashe ko hujjar su shine ba a shari'ar musulunci ba a karɓar jizya ga kakarai ana zama da su an kyale su akwai gidan giya ba a bari ba an taho da demokradiyya ta saba maka za zaka irin wa'annan abubuwan da ibn taymiya ya samu da yawa za a samu yanzu a zamanin nan ko to wannan shine hujjar to bai mu shiga bai tarihin ibn taymiya za mu dawo ku ji ibn taymiya ya yaƙe su wannan shekara ta ɗari bakwai da biyu ya shiga aka yaƙe su da shi aka yaƙe su da aka yaƙe su aka yi kare biri jini kare biri kare jini biri jini aka yi ba da shaga wanda ya samu nasara aka wahala aka wahala aka wahala suka tafi suka ban musulmi suka tafi wasu na cewa kuma suka samu nasara kamar irin yake uhudu aka yi suka dan samu nasara amma dai ba su an shiga rin ba suka wuce bayan sun wuce sai ibn taymiya ya rubuta littafi yanzu ibn taymiya tsakanin da shugabanni mamalik ko sai ya tabbatar da ar-raddu ala al-bakari ake ce multa yana na rubuta shi a mai mujallar ji uku ne ya yi ta ya ce Allah na akan al'arshi ya ce Allah yana saukowa Allah yana magana waɗannan sufofin guda uku sai waɗannan shugabannin da su ya tafi yawa ya ki suka kamo shi ka ce yanzu Allah ka ce yana magana Allah ka ce yana kan al'arshi Allah ka ce suka maka shi gidan yari bayan yaƙi biyu duk shugabannin suna su su cere sun san ibn taymiya shi yake da kokari shi yake da kaza shi yake da kaza shi tattara jama'a shi ya jagorancin yaki aka yi nasara amma bai hana mallaman da annajihin gwamnati suka ce ah, ya yi kuskure ya ce Allah na kan al'arshi ya ce Allah yana magana ya ce Allah yana saukowa ya yi kaza aka tara shi aka tara mallamai ya kafa duhujojin da ya kafa mallaman suka ke karba suwa gabanin suke wa kuma ibn taymiya gidan yari aka rufe shi bayan an rufe shi kun ga rufewa ta nauke nan rufewa ta biyu bayan haka na shekara ta ɗari bakwai da biyar kuma a misira aka kai shi wancan lokaci aka rufe can misira inda kwatar take ba ba shi dimashi ba inda ya yaƙi da waɗannan Wa'incan sarakunan na misira bayan wa'incan sarakunan na misira har tafiya ya yi inda suke lokacin da ya ce don Allah su kawo sojoji a taimaka sarki ina ministoci ne na kowa ya biya manta su ibn taimiyya ke tafiya daga siriya yau har zuwa misira ya roƙi wancan sarki ya ce masarkin don Allah yanzu ko da misira ba kasanka ka take ba a kaddarta cewa musulmi ɗai ne a sham ne ba kasanka ka take ba su kasan musulmi ne kai kasan musulmi ne kaji wasu za su yake su ba shin ba za ka taimaka musu da sojoji ba yake zan taimaka ce to yanzu kasanka ka suke kai suka wa ladabi kai suka wa waye sarkin ya sako sojoji suka zo suka taimaka aka yakin nan amma daga can misira ya ka je aka hada shi da wancan sarkin cewa ya rubuta littafi dama ibn raqiqil id yake kama mai ibn qayyim idiyar an sa wasu mallamai yan bid'a sun kasance su ne kusa ga sarki aka ce ibn taymiya ya da littafi aka zo da shi aka ɗauye shi ya shekara ɗaya da ya fito da gidan yari bayan shekara ɗaya da rabi ya fito da gidan yari shekara ta ɗari bakwai da biyar aka koma kama shi aka koma sa shi cikin cikin cikin kurkuku wadda shekara ta ɗari bakwai da biyu aka yi wancan yakin ko shekara ta ɗari bakwai da biyar ya rubuta wannan littafi aka zo aka kama shi aka ci don mi zai ce Allah yana sama suka ɗauye shi akan haka banci haka aka da shi a daidai wannan shekaran kuma aka koma kama shi aka ɗauye an sako shi shekara ta ɗari an kama shi shekara ta ɗari bakwai da biyar an sako shekara ta ɗari biyar da bakwai shekara ta ɗari biyar da bakwai aka koma kama shi wancan kama da aka yi mai ta farko ya rubuta littafi ne magana Allah yana sama yayi magana Allah yana magana ya yi maganar Allah yana saukowa nan kuma sai ya rubuta wata akan istigasa shine ake cewa raddu alal bakari ita ne ta istigasa cewa in mutum shiga cikin masifa bai kiran kowa sai Allah suka ce da waliyansu yake da manya-manyan mallaman su yake aka kama shi aka ɗaure shi gidan yari amma wannan lokacin sati ya yi suwa ke ɗaure shi ku kiyaye suwa shugabannin ko mamalin ko banci haka nan suka koma kama shi shekara bayan ya fito sati biyu da ya yi dama bayan ya fito kuma farko shekara ta ɗari biyu da takwas suka koma kama shi shi kuma wannan wasu malamai suka je suka yi mai eh, sharri cewa mukami yake riga su da eh, ya yi muku juyin mulki kaza yake bukata aka kama shi bayan haka karo na biyar aka koma kama shi a iskandariya shekara ta ɗari bakwai da tara aka koma kamo shi aka zo aka ɗaure shi yayi wata bakwai a cikin a cikin gidan yari a lokacin nan ne yake faɗin wannan magana tashi mashuriya cewa ma ya fi alubi a da'i jannati wa bustani fi sadari ya ce ma ya fi alubi a da'i jannati wa bustani fi sadari sai yace yace yace sijni wa wa nafi siyaha wa katili shahada sai ce wannan makina za su iya yi da ni yace aljanna ta da jin daɗi na da duyira cikin Ya yace in an ɗaure ni in ɓoye tsakana da Allah in yi ta bauta kafi ne zan yi ta biya ya fado da ɗaure ni yace ya an kore ni kuma sai yi fasihu fil ardi sai shiga gari ta gani hikimomin Allah ya ce in bar garin kuka mai san wani gari yace in kun kashe ni kuma nayi shahada ya zamna cikin kukun ya daɗi. shekara ta nawa kenan akwai mai gaske shekara ta nawa ta ɗari bakwai da tara suka yi mai ɗauri na biyar da ya fito shekara da ya fito wannan tsauyin na biyar shekara ta ɗari bakwai da tara ya fito wannan tsauyin na biyar bai daɗe ba wata ne bakwai sai ya zamna nan dimas yana nan sai aka zo da sai waɗancan ta tara suka sake dawowa ko da suka dawo yana gidan yari ba sai aka ji labarin sun dawo sai sarakunan suka ce wala babu mai iya yakin su in ba ibn taymiya ba sai aka je aka kira shi aka fidda shi cikin gidan yari ya je ya tara mutane ya yi musu wa abuta lalle lalle a yaƙi wa'in mutane lalle wa'in mutane to a nan ne ma ya yi fatawa mai tsawo wa'in na fitowar ne yake gara muku duk na fassara su da turanci wasu ma an buga a wasu mujallu kuma alhamdulillah da iko Allah ne na farko da fara fassara su duka da turanci saboda na isko wasu sun fassara su wasu sun fassara raji sun ɗauki daidai inda suke so misali daidai irin wannan jumlar duk ai fuska gama fassara ta ita daidai wannan jumlar da karanta muku amma fatawa guda uku ne ah, shafi saba'in ne gaba ya haɗa su shafi saba'in ne to lokacin da suka sako shi da gidan yari daga misir aka ce wallahi ga dimashi da mutane sun koma dawowa ibn taimiyya ya je sai ya da su na farko ya fara zaunawa yana tattaunawa da su to da ya je wajen tattaunawa da su sai ibn taimiyya ya hasala dukkan hasala ni ya hasala ibn taimiyya ko da ya je sai ga bayan wayannan shekaru yana gidan yari da suka bar dimas sun je sun haɗe da yan shi'a sai yadda sun koma addinin shi'a sai ga cewa sai ga abubuwa gare su wanda yake na tashin hankali ya shiga jeshin su ya ga shan giya tare ga abinda suka yi musu shekara ta tara ko sun yi musu gabanci sun yi musu abinda bai dace ba ka sai da taymiya ya tara wannan sai zo ce mutane lalle lalle sai an yake su lokacin nan ne yayin wannan hasala yace wallahi za mu yi nasara gare su sarakunan suka ce insha Allah yace wallahi za mu yi nasara suka ce insha Allah yace wallahi za mu yi nasara suka ce insha Allah yace insha Allah ta haƙiƙan la ta'alika yace insha Allah ina da haƙiƙanin Allah zai ba mu nasara a kan su ba wai na rataya bane kila ne ko kila wa ne lalle lalle za mu yi nasara Ibn taimiyya ya shiga aka yi yaƙi mai tsanani Allah ya ba musulmi nasara ta tan suka wace Allah ta tabaraka ta'ala ya wace su bayan ya wace su Ibn taimiyya ya zama ne nan a nan a nan dimash yanzu Sun daga misira ko ai ga an ci an ji sai an yafi mai sai ya dawo misira ina dawo misira ibn taymiya sai ya ci gaba da fatawa yana ci gaba da fatawa shekara bakwai bayan sun wuce sai ya yi fatawa a kan fakki. ya fatawa ka tambaye shi in mutum ya ce na rance da Allah in baka ci abinci na ba mata ta tasa ku me hukunci na ibn taymiya ya ce babu hukunci ko bai ci ba zai hidda ka fara rantsuwa wannan fatawar ta saba ma malikiya ta saba ma shafi'iyya ta saba ma hanafiya ta saba ma hanabila duk matsawobi guda hudu in kace wallahi in ka zo gida shine mai ahlar ka cewa aymanu talaqi to aymanu talaqi shi yanzu ibnu taymiya yayin fatawa akai in in baka ci abinci da baka lafi ba kai in yana maka wallahi sai ka ci da wallahi ba kama abinci ana koshi in baka ci ba maka ka kasa su ji inna matsabobi guda hudu in baka ci ba ta sai ibnu taymiya yake bata saku ba za a yi rantsuwar saki za a kafara rantsuwa sai suka kuma kama suka sashi gidan yari su kuma kace yanzu aka saba wa mazhabobi guda hudu duk ga abin da mulmai mai bai suka sashi gidan yari ya daɗe ya jima gidan yari ka wata shidda yayi a gidan yari lokacin suka fidda shi ana nan ana nan shekara ta ɗari bakwai da ashirin da shidda bayan ya fito da wancan gidan yari an shekara shidda yana karanta suwa sai aka yi mai tambaya cewa mutum ya shirya ya je inda kabarin wani wali ko ya je wani masallaci sai ce la tashaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a nika gari a tafi ko ina sai masallatai guda uku suka koma kama shi suka dauri suka tashi gidan yari shekara ta 726 yana da shekara nawa yanzu yana da shekara nawa shekara ta ɗari bakwai da ashirin da shidda suka sa shi gidan yari an haya shekara ta ɗari shidda da sittin da ɗaya yana shekara sittin da biyar tsayin yana shekara sittin da biyar ko sittin da shidda suka sa shi gidan yari a nan ne fa ya tsaya yayi ta rubuce-rubuce Ya yi ta rubuce-rubuce a nan ne ya rubuta a dabta ta'arud bainal aqli wal naqal mujallad 11 yana cikin gidan yari gidan kasa aka sashi sai a mika wata ki sai sa abin da ya rubuta na littattafai sai a dago a koma sa mai fefa ya koma rubutawa wannan ta ta'adul aqal na naqal wasu malamai cewa suke littafin da babu wanda ya fahimce shi haka suke cewa Ya ce dabbar ta'adul don cikin littafin kawai magana yake da Aristotle da Plato da yadda suka ce kaza da yadda kaza da yadda iska ke gudu da yadda ɗarke iska duk abubuwa ne science da kimiyya yake tafi da philosophy da wasu abubuwa inda inda suka saba musulunci ya ce kaza yana cikin maganar philosophy ya ce aristotle magana da yanan ba daidai ba ce don ta saba magana Allah a cikin tsohon tura'ad ya gaya maka irin yadda Allah Allah yake magana iska in an tsoko waye da sai ta fasa shi da magana aristotle da ce na Allah shi shine daidai aristotle ya yi kuskure nan da ta'arud bai aqli wan naql rubuta Pepa ta ƙari aka batura mai pepa sai dinga ɗaukar gawa yana rubuta wasu littattafai a bangon gidan yari a bango a bango a bango yana cikin rubutu a bango aka hana mai rubutu saboda littafin da ya tafi suwa kuma sun fara kawo rigima a cikin gari da aka ce gaba ɗaya hana mai hana mai rubutu da aka hana mai rubutu sai fara karatun ƙur'ani dama ya harci abinai ya karanta ƙur'ani so ɗaya ya sauki so biyu ya sauki dama da wasu ɗalibai ne ya karanta ƙur'ani har so tamanin yana saukewa cikin gidan yare ya ɗauki tamanin da ɗaya ya kawo innal muttaqina fi jannatin wa nahar inda maq'ad sirkin fi malikin muqtadir ya rasu fi maq'ad sirkin inda malikin muqtadir ya rasu karshen suratu iktarabata sa'atu wa shaqqal qamar ko ya rasu ibn kasir yace kullu da aka hishe shi yace ya rasu da daddare ne ana wayuwar gari da safe masu kiran sallah a bisa hasumiyar kiran sallah suka yi bayan kiran sallah asuba suka ce kuma ibn taymiya ya rasu nan take ce masu gadin wurare suka ji nan take aka faɗi ko da safiya ta waye an kewaye gidan yarin kewayewa aka da shi aka zuwa aka yi wanka duk lokacin ka sai yana shekara goma ibini ka sai wanda ya tafsiri ya ce ya samu shiga da shi da imamul nizi inda aka ke miya wanka ya ce aka je aka gaya musu ga inda ya tsaya ƙarshen suratul uh, waqi'a kamar sai sai daga cikin malamai ko imam nizina shi ya ɗauka daga ana mai wanka ya dauka daga suratul rahman zuwa ƙarshe yi ta isuwa ya ce to ga za a yi da inda ya tsaya na karatun ƙur'ani aka yi mai wanka aka ce an ga taron mutane da ba a taɓa ganin yawan su a wurin ba dama suna cewa nawa wa bainal ahli bid'il jana'i tsakanin mu da malaman bid'a akwai ran jana'i da za a gane da mu da su suwa ne adda mutane abinda ibn kafir ya ce mata ɗaya da suka hito suka biyo mutum mace dubu goma sha biyar ne namiji kuma an kiran ya daga dubu sittin zuwa dubu ɗari biyu wanda suka fito gawar ibn taimiyya aka rasa inda ake tafiya tun bayan sallar asuba ake takalifin gawa a yi mata wanka amma ba a so gawa ba ce kusan sallar la'asa ibn taimiyya ya ibn kafir ya ce a tafi a tsaya saboda cunkoson mutane a yi gaba a yi baya a yi gaba a yi baya yace haka aka je ha aka binne ibnu taymiya aka binne ibnu taymiya kabari ne Allah ubangiji ya ibnu taymiya rahama rahama watatta. tayyib yanzu shugabanninmu ne yau don Allah da wa suka fi kama da mamali ko da fita sun kuma sai kama da mamali shugabanninmu wa'inda ibn shugabannin da ibnu taymiya yawa ladabi din nan wanda ya hada kai da su aka yake wa'ancan mutanen yanzu su zaka yake musu ai masu addini ne masu masuki ne wanda mutum zai yi fatawa kawai a ce a kashe kirista da ya kashe musulmi a kama shi a ɗaure wanda mutum zai yi fatawa kawai ya ce saki uku ya ce wanda ya yi saki ya yi rantsuwa ba saki ne ya sa'a maza ba a kama sha ɗaure mutum kawai ce Allah yana sama a kama sha ɗaure ba mutanen kirki ba ne shugabanni ne amma ibn taimiyya, shi ya yadda in shugabanci ya tabbata to ya tabbata wa'annan mutane sun zo daga wata ƙasa ne za su yaƙa ƙasar za su yaƙa ƙasar musulmi ya ce a yaƙe su zaka wannan sifofin da wannan mutanen masu jihadi da wasu mutane sun zo su yaƙa ƙasar musulmi sai su ce eh, ibn taymiya ya ce lalle a yaƙi irin nan amma mutanen da a ƙasa da a shugabanni irin wanda ibn taymiya ya wa ladabi da biyayya irin waɗannan mutane ya yabbi duk suna da irin waɗannan munkara duk suna da irin waɗannan abubuwan da yau kasan mai kace Allah na son wanda kama kai ɗaure babu mai kama kai daure yau kasan mai kace Allah na magana wanda kama kai daure yau kasan mai kace Allah yana takowa wanda kama kai kace saki akwai ko babu akwai mai kama kai daure to mm, mm, shugabannin mu ne yanzu shugabannin da alƙa'ida da aiki suke yaki irin kasar Saudi Arabia ma irin kasashen Larabawa irin kasar mu nan duk sun fi wadannan shugabanni da Ibn Taymiyyah yayi mu'amala da su saboda wa'ansu shugabannin wa'anda in kai yi fatawa da hadisi eh suna kama ka su daure kawai da ka ji hadisi ko ka ga dai kama kasu da su kawai amma ibn taniya da tsaye rana bai taba cewa a zo a yi musu jayayya ba bai taba cewa a zo a yaƙe su ba cewa ka yi musu ladabi da biyayya lokacin da suka yi mai wata ɗaurewa ƙane na ya gaya musu bakan magana sai ci ka gaya musu da ƙane aka ɗaure shi sai ci ka gaya musu bakan magana ka ce Allah ya shirya su in wani abu gare ka to wannan ne ra'ayin irin taimiyya, amma sai aka muna wai ya ce game da tafsir sai aka muna waɗannan Ta sai kitan su tafsir din nan waɗanne ne shugabanni ne wanda irin taymiya yake kasar su a ƙasa ko kuma mutane ne waɗanda suka zo daga wani waje suka yaƙi musulmi haka da haka sai kasance ra'ayin irin taimiyya da irin wannan mai ya bayyana gare mu to lalle lalle irin taimiyya yana da ra'ayin lalle a jihadi ana yaƙar duk jama'ar da suka bar wani abu na musulunci ba dole ba ne sai su ba musulunci gaba daya amma da waɗanda ake zama da su a ƙasa a daula aka kafa daula da su in wasu suka zo ne ake yaƙa su kamar da sakinan zuwa suka yi waɗanda a garin ibin taliya bai yaƙe su ba kuma bai ci a yaƙe su ba don haka wannan wannan kamar yadda ga muku da na yi a nan rubutu shine duk inda ibn taymiya ya yi magana jihadi sai da tattara shi gefe ɗaya tunan duk inda waɗannan mutane suka yi magana ibn taymiya suka ɗauko dama na san inda suka ɗauko sai in je in ɗauko sai in ci su ga inda suka ɗauko ta kuma ga abin jika ne ga abin da ya faɗi ga wanda suke magana saboda ba wannan ɗaya mai dalilin ba amma wannan ita ce fatiha a cikin duk littattafan wanda suka rubutu game da jihadi wannan ita ce fatiha da kowa sai ya sa ta ko tana da munasaba ko bata da munasaba kamar misali haƙi jihadi a ƙidatu tuna inda aka sa wannan magana bai da alaƙa ko kaɗan yadda ya kamata a sa shi to amma irin wannan littattafan dama haka ne copy and paste ne an ga an yi rubuce rubuce ne da wasu sun yi su suke aje don shi manyan manyan malamai da suka fi son ibn taymiya kamar irin su shagna saddin albani kamar irin su dilbaz kamar irin su usaimin su fahimci haka ga fatawa albani ba cewa dauloli wanda suka kafu a yaƙe su san ba su fahimci haka ba ba su ba da fatawa ba sun ba da fatawa kada a yi irin wannan ba daidai ba ne saboda me saboda irin wannan da'awar ta jihadi ba ta taɓa samun nasara ba tun sadda aka fara ta har da yanzu irin da wace ta cewa lalle asalinta an kama Usman bin Affan yi laifi don haka za a kashe shi za a tsaye da wayi ba ta samu nasara ba an kashe Usman bin Affan amma ba ta ci gaba ta samar da ta zo ta biyu cewa ga Usman ga Ali bin Abi Talib a kawari suka fita da shi ma suka yake shi sun kashe shi amma ba su yi nasara ba suka kafa shugaba haka kin tafiya duk inda take tafiya ba ta taba samun nasara ba cewa ta kafa daula saboda mai saboda musulmi take yaƙi yan uwanta saboda cewa Ibn Taymiyyah ya ce duk wanda bai kaza ba ana yaƙi ne kuma mun fahimci cewa irin eh, mutanen da Ibn Taymiyyah ya ce a yaƙa kuma mun fahimci irin mutanen da mutanen ke yaƙa muna roƙo Allah ya shiryar da su ya shiryar da mu abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu daga sati mai zuwa zamu fara daga farkon littafin insha Allah lokaci yayi sai subhanakallahumma wa la ilaha illa wa atubu ilayk a yi guda guda wace ce daga wasu oga oga لا لا لا لا لا لا